kai tambaya na al-muddassir abubuwan da suke ah, juma'a ba na da yawa ban gane abubuwan da ke sa wato uzurin barin juma'a uzurin da mutum zai jike eh, zuwa sallar juma'a ko kan? kuma sallar juma'a eh abubuwan da na'am wa abubuwan da za su hana shi ya samu sallar juma'a eh shi ne idan ya yi magana ana hudu ba ko in ya rinka wasa da tsakuwa to da abin da yake da ma'anarsa ko ya dauko waya na hmm. na'am ko maslaha in dai ba maslaha ta zamanto ta larura ba ta larura shine kamar dan tsari kamar yanzu yau yadda kuka kai da mubarak hmm, na ce muku baku da juma'a <laughs> shi mubarak ya tashi yana kunna fanka saboda yana ganin bukata ce saboda yana ganin bukata ce masallaci ya yi zafi saboda haka yana ganin bukata ce sai ya ce wannan kamar yana ganin hujja ce to wannan ai ba tsare rayuwa ba ce ba larura ba ce mutane za su iya sallah ko ba fanka saboda haka wannan ba zai halatta maka ana hudu ba hmm? ka je ka tashi kana kunna fanka ba kuma a cikin irin wannan haga a cikin irin wannan liman yana hudu ba za ka dauke masa hankali za ka dauke masa hankali daga wannan ko musamman ma ana cikin yi kai kuma kana miƙa masa kai kuma wani abu an miƙo maka me aka miƙo maka ne unguwar aka miƙo maka ai da ya miƙo maka sai kai gum sai kai gum ko kallon sa ko kallon sa in ya miƙo maka ko kallon sa karkai amma sai ka karɓa kuma ka bika ma mubarak saboda ka kun gani kun yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man massal hasa faqad laga wanda ya taba tsakuwa yayi lagau ya ƙara da riwayar hadisin abi hurairah wa man laga fala juma'ata lahu wanda ya lagau babu juma'a gare shi idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub Faƙar lahaut in ka ce maɗa abokinka yi shiru yi da kaga yana magana alhali mai yana hudu ba hmm? in ka ce masa yi shuru to ka kayi lagawa ka da juma'a na'am na'am ɗaukan hotunan su e. Eh. Hmm. din lagau ne din wanda kawai yanzu hatta hatta waɗanda za ka ga masu gidan talabijin masu gidan talibijin ana hudu ba suna tsaye suna ɗaukan hutu har wani ba su da juma'a ba su da juma'a a a ba ladan juma'a a sun samu sallar sun samu sallar su amma ladan da ake bayar da juma'a ba su samu ɗan hizba yawa su suna da uzuri ai kaga su wannan saboda larura saboda maslahar sallah ne saboda larura saboda tsari eh, su shagbin baz fatawar shagbin baz da wani sama daga cikin malamai shine irin masu 'yan sanda da suke tsayawa suna gadin mutane ko suna gadin liman hmm, wannan lokacin da ake yin kudu ba babu laifi in suka yi haka su ma al'afudal eh, su ma yawanci ai kamata ya makar su shiga sallar in an yi da sallar su sallar a zahar suna da uzuri a kan rashin yin sallar juma'a amma su tsaya ba za su je hudu ba ba amma kuma in an tada sallah za su tashi to tsare mutanen lokacin hudu ba ne kawai a har lokacin sallar ma har lokacin sallar sai su bar sallar juma'ar in an idar da sallah su yi sallah a zahar wannan shine shi ne ku dace ladan za su samu tunda dan uzuri ne suka za a rubuta musu tamkar sun samu sallar juma'a za a rubuta musu tamkar sun samu sallar juma'a tunda abin da ya hana su kamar yadda ya zo a hadisin waɗanda yake sun zauna a madina din nan yace mana ahumul uzur uzuri ne ya hana su da ba don wannan uzurin ba za da su za a yi sallar juma'a Ka sannan kuma abin da suke yi don maslahar rayuwar al'umma ne don tsarin rai ne tsarin rai ne na liman

ya dace na me eh to ya yi dace irin kamar yanzu mu mutum ya saurari waƙoƙi sha ta su ɗan tsoro eh babu eh, irin wannan ne ai kaga musamman su waɗannan za ku yi hausa to to eh, banda ai eh, wanda na goge shi dan kwaro ai baya goge ko bori bori eh, kaga shi ma kaga bori kaga tunda kafirci ne mm. kaga bai halitta a saurari shi ba suwaye na shirka na dan kwairon? in shi ne nake cewa ai shi ne nake cewa shi ne nake cewa bori bai halitta ba saboda kafirci ne saboda bautar wani allah ne eh, da abin nan bautar aljanu ne bai halitta ba wannan na'am ibrahim ibrahim ne ko mhm. da faruk kamfani eh. investment ne wani aka shiga mutum mhm. shi ne za a na rabar bawa wanda ya shiga da baya ribar ɗaya cikin biya duk wata abin da aka samu to abin da yake ɗan yake shi ne wai zuwa shekara biyar ne idan shekara biyar ta tsari za a dawo da uwar kuɗin da ya sa shi a cikin business din ba wai kamfanin ya tsaya ba ne abin da ya sa abin da aka sa a cikin miliyan tara hmm. za a dawo da ita da ku bayan an gama ba da ribarta to tambayar shi ne hakan ya halatta ko kuwa percentage sun ɗaukucin business sun za a ɗauka ai inda aka ce za a dawo masa an masa garanti din hmm. investment ɗinsa kenan a masa garanti din capital wani ya zama bashi ya zama bashi kenan sai dai abinda za a ce masa shine kanta bayan shekara biyar za a yi constructive liquidation sai a ɗauka kan cewa yanzu wannan kasuwancin ya kare menene yanzu abinda aka zuba kuɗi a ciki yanzu menene kasuwancin yake da shi menene gross ɗinsa in aka ga gross din to sai a gani idan aka fitar da ribar nan in aka fitar da tun da an samu gross sai a duba a gani asalin investment din ya kubuta ko bai kubuta ba in ya kubuta kaga kenan capital ta dawo sai a bashi hmm. sannan kuma abin da ya saura na ribar da za a bashi lokacin fita bayan wanda aka rinka bashi a da sai kuma a ga abin da yanzu ya cancanta a bashi sai a bashi ita kanta ribar da ake bashi 1 over 5 din da aka ce za a bayar a in aka ce 1 over 5 na ne net profit na duk wata eh. to kaga kenan babu zancen ba za a tabbatar da kan cewa an samu net profit ba sai idan capital ta ko ka in loss ne to a to shike to ai kaga ko in za a yi sharing profit ko loss a ƙarshen shekara biyar ba lalle ya zama to kan cewa wannan 30 million din ta aminta ba dole dai sai kamar yadda ake yin kamar yadda ake gano net profit na duk wata haka a ƙarshen shekara biyar za a gano nawa ne net profit sai ya zamanto asalin capital investment din kowa shi sai a bashi nasa business kuma ya ci gaba ai ba ba ba ba ba real liquidation za a yi ba ba dakatar da kasuwancin za a yi ba constructive za a yi mm, mm. kamar da ga mutum ya ba shi miliyan 30 yanzu shekara biyar damar da zai eh eh da ma to amma ya yi ta karɓar riba za a iya ɗaukar ta ita kamar investment din tun da shi ne ainihin business din da ce a ce hasashe kamar ya sa miliyan ɗari shi kuma wannan investment ya sa ɗari miliyan za a iya ɗaukar percentage din 30 miliyan a kudin 130 miliyan an tashi aka yi ɗau asset din ya yake value din asset a shekara biyar sai a wannan wani a wannan accounting ne hmm. wannan kuma kyali accountant ne za su yi wannan kaga oh. ya mutu kan cewa ku constructive liquidation sun san abin da za su yi kuna akawunti ne Allahumma salli ala Muhammad Majid dan uwan ladan mata saba lafiya ya kai ta asibiti Allah ya lafiya Allah ya kada kafadinta sa ya zama kafara a gare magabatanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu ɗan uwanmu Nasiru da ya asara aka sace masa motarsa Allah ka musanya masa Allah ka bashi maimakonta Allah ka sa ya zama to kafara dukan wata musiba wadda take wadda wadda ta same mu Allah ka yaye mana Allah kuma ka sa ta zama to kafara a gare mu Allah ka musanya mana da alkhairi daga gare ka wanda suka mutu Allah wanda suka mutu uh, aka mana wasiya mai musu addu'a Allah ka karbi bakuncin su Allah ka yi musu rahama ka sada su da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah muna roƙonka ka ba mu cikawa da imani Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu ta tsawaita ayyukansu suka kyautata Allah ka samu a cikin salihan bayinka Allah ka samu a cikin jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da rayuwar iyalanmu da 'ya'yanmu Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka amintar da mu a wannan ƙasa mu. Allah wannan gari namu Allah ka ƙara masa tsari da albarka da kariya da yalwar arziki Allah ka saukar da yalwar arziki a wannan gari namu da kuma a cikin kasar mu baki daya Allah ka ije tuntunu daga gare mu Allah waɗanda suka ɗauki makamai domin kawo razani da domin kawo razani da ta'addanci a cikin al'umma Allah ka yi mana maganin su Allah ka da kusar da kaifin su Allah ka karya lagon su Allah ka sallada rundunonin ka a kansu Allah ka yi mana maganin fitinar su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin